Yanzu dai ba za a iya cewa gwamnonin sabuwar PDP bakwai sun shige APC kai tsaye ba, sai dai kulle yarjejeniyar aiki tare da ke nuna sun gama raba gari da PDP ba manga tukwar da shugaba Jonathan. Shugabannin jam'iyyun biyu ne suka cimma yarjejeniyar bayan wani taro a masaukin gwamnan Kano da ke Abuja. Sanata Hadi Sirika ya danganta matsawa gwamnonin lamba ne da mai da su 'yan adawa karfi da yaji shi ya jawo hakan. yana mai nuna karfin adawa yanzu a Najeriya ya fi gaban barazana. Wannan wani mutum ne wanda yake nutsa cikin kogi shi ne yake ramiramar ya kama duk wanda zai kama su hada tare a mutare wato alƙalamin ƙididdiga da manuniya ta nuna cewa cikin ikon allah da yadda shi wannan sabon tsari da aka kafa wanda za a fara a ƙarni na 2015 eh, idan allah ya kai biɗa ta ga rana tura ta kai bango mutane sun gaji za a samu canji su kuma sun hango cewa lallai wannan shine karshen zalunci su da kuma ƙarshen mulkin mallaka sadaka suke hitowa da tsari kala-kala daban-daban wannan sun taɓa ka gani ko demokradiyya ce ake yanzu a sauran jihohi ba gwamnoni suka taru nan za su yi mitin ba aka turo musu dan sanda eh, DPO aka ce zo kore su sai dai mai bawa shugaba Jonathan shawari na siyasa Ahmad Gulak ya ce gwamnonin bakin ganga suke yi dan suna son ma dai sasantawa da shugaba Jonathan To ai makon da ya wuce su suka rubuto ma fadan shugaban kasa kan cewa suna so su ci gaba da zantawa da shi na magana sulhu a jam'iyyar PDP. To an an an ce eh to shugaban kasa yana shirye ya saurare su ko kuma su zanta da shi. Kuma ka san to shugaban kasa ya zo ya tafiya zuwa Ingila. Kuma lokacin abin an san cewa shugaban kasa da kansa ya riga ya yi bayani akan cewa ai babu wani abu a cikin zantawa da shi. domin kuwa 'yan PDP ne kuma ko ko ko mutanen da ma ba PDP ba ai siyasa ake yi zance da mai rai ake yi kuma barista ahmad gulak wasu fa suna ganin kamar zanta wannan abin da yake hanawa sa su a gaba da aka yi kamar misali wasu ma suna zargin kama yayan su lalami nan inda baya rigima da gwamnati to wannan kuma idan idan idan wannan magana menene ya hada zance na magana pdp da kuma hukumar EFCC su aikin su. Dama dai ana raɗe raɗin uwar jam'iyyar PDP na shirin korar gwamnonin bakwai daga jam'iyyar. Da hakan yanzu ya zama in wannan ɓangaren ya yi taku ɗaya, wannan ɓangaren ma sai ya matsa gaba da taku ɗaya ko ma taku biyu. Nasiru Adamu Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.